الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين قبر آه، ننشي فن إذا متش قبر حديثنا دوبيل ريبير ثلاثة لترى باب صدقة المرأة من بيت زوجها باب اللي كما كان صدقة دمت ذاتي واتو دقلالي تمجنتها قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذلك سمعت إذا تصدقت المرأة إذا ما تتصدق من بيت زوجها دقا جدا مجنتا دقا لاليتر مجنتا كان لها أجر تنا دلادة وللزوج مثل ذلك مدن شمانا دلادة walil khadin mislu zalim haka barika shi kansa stokifa ko yaron gida ko mai kula da wannan abincin shi ma yana da lada makamancin haka wala yanqusu kullu wahidin huma ladan kowane ɗaya daga cikin su ba zai tauye min ajr sa'ibi shi ba zai tauye komai daga cikin ladan dan uwansa ba lizawji bima kasab za a ba wa miji ladan sa bima kasab saboda abin da ya nemo ya tsiruruto wala ha ma an faƙas ita ma zaɓa taladanta dangane da gyarawa da cewa da ta babu a tsiyatul mar'a bi ghairi izinin zaujiha babu da ke magana shin zai yiwu mace ta dinga ɗauka dukiya tana kyauta da ita ba tare da izinin mijinta ba mun yi magana akan wannan abincin da aka dafa daban abincin da yake fito daban wanda aka dafa kamar tana da shuriya tana da dama a kai wanda ke da fito yana hannun miji wannan haka muka raba shi a darasin da muka fice wancan قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال قال لسان خالد بن الحارث قال حدثنا حسين للمعلم عن عمر بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر قال لما فتح الله لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا في تاشر من خطبة فقال في خطبته سيجي على خطبة سيجي la yajuzu limra'atin atiya wata kyauta ba ta yiwa ga wata mace illa bi din zaujiya sai da izinin miji wannan ko da kudin ta an bi san haka duk da cewa wasu suna ganin cewa wannan a keɓance shi akan duke da shi ya mallaka mijin to amma in kuma ka bari wancan kofar ita ma da wani abu kawai a kalli yanayin jam'an bainal hadithain zai zama cewa idan aka ban mata ta kai kowane dukiya ta iya ɗauka ta bayan nati ko na abu da sauransu wata za ta iya yin abin da ke ba zai ba amma wani abu ta nemi shawarar miji amma abin da bai ta kare kare ya ta ɗauka ta baya yawwa muktasar ba fadil sadaqa ba da magana akan fadil sadaqa Allah ka ba mu iko an akhbara abu dawud qala qala hadithana ya ibn hammad قال قال أنبأنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم lalle mata ya an sallallahu ma'ana inda wata rana sun tare a zaman da an sallallahu fa kullu sai suka ce ayyatuna bika asra'u luhuqan wa take daga cikin mu za ta riga gamuwa da kai ma'ana in ka rasu ta bika kana rasuwa ta bika wa ce za ta fi take ta fi saurin take mafi gaggawa haduwa da kai a cikin mu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare mata yanzu yanzu wani sai ya ruma ta biyu sai su shekara biyar ba su haɗu ba ba ya gaya maka ake ba kawai kuɗi ne fa ikon tsara aure ba akwai hali da ɗabi'a da tajoji naka da ɗabi'un ka da zai sa yi an hilo ka ala a nasdiya bin zawaj akwai ɗabi'un da sa ka ƙara aure amma ka san baka da wannan ɗabi'un ka bari tsara aure ba na rago ba ne na namiji ne sosai rajul ba zakar ba wallahi malam ƙara aure na jarumi ne in ka san baka da jarumta kawai ka bari an kira ka da habibu sai ka amsa ta yi daga wani namiji ne a riga kawai ya tsara tun da ya tsara auren ba shi ba kwanciyar hankali ya ce ma kayan malam ba ya iya sa kayan sai ya sa wasu amata ya fito ya sa wani lungu sai arci gaba daya tun da ya shiga wani tsoro wani razani kawai wato <laughs> in ba za ka iya ba kai. wallahi idan ko kai za ka shiga cikin matsala to zo ne kwanaki ya ƙara auren ha kawai ya ji ana magana ƙarin aure kawai je ƙara wani za a ɗaura wato shi abin bai yi da shi wata sai kawai ɗaga ne sai ni a yi da ni bai tsaya auna ya auno ba ana ƙarawa kawai sai a ƙara ma auren nan ya kai karfe goma sha ɗaya na dare ya kasa zuwa gida wacewa ke wajen na da Allah ma nan addu'a da zan yi in gidan da lami lafiya na ce a'a an gaya mata ne ya ce ma na suna da matsala ne za ka yadda aka ce an gaya mata to ya za dan Allah ma abani wata addu'a ce maka mu kaga ba a ko ina ba ka zo ka ba mutum tuwonka da riganka da komai amma kuma kana jin tsoron wani wani wata yin halitta ce kai alhamdulillah ne daga bayan ta to kai yi a ce ai wata da aka tara manya suka je suka saka shi gida da kyar aka je har suka je gidan musamman duk me aka yi ne yana ta gumi yana ta abin nan Allah ke ayyatuna wata ce daga cimu bika asara ulhuqa wata za ta fi haduwa za ta saurin haduwa da kai faƙali zai ce a tsohon kunna da. wata ta fi ku tsayin hannu ita ce za ta fara rasuwa ta bi ni fa khazna batan, sai suka samu kara sai suka dinga auna wato hannayen su ga wata ce hannun ta bi tsayi su tunanin su mai dogon hannu fa ja'alna yadra'naha ta suka dinga auna hannun fa kanat saudatu na bihi lusuka, saudatu bintu zam'a ita ce ta riga su rasuwa to daga nan fa kanat atwalahunna yadan ai ko sai su gano ta bi tsayin hannu amma tsayin hannun fa kana zalika min kasratu sadaka, tana yawan sadaka ne ashe ba wai yawan ah, tsayin hannu ba a yawan sadaka'. yawan sadaka to wannan magana ne akan cewa duk mutumin da yake sadaka sai ya gamu da manzon Allah sallallahu wallahi dai kana so ka samu manzon Allah sallallahu alaihi lafiya ka shiga cikin zumra jama'arsa ka dinga sadaka sadaka ko ba sai idan ka ce ka tare da yawa ba kai ba da kadan da kadan ake koya ka saba komai sai ka bincina kaya ga ka ce gashi a sa baka ana yi da kai motsi wannan kenan ko ya kaɗan ya muka ce gashi amma shi an ce a sadaka wasu nuna ce wani ya zo shi ba shi wai a da'irar da za ka yi wani yana ƙoƙari ya ci abu mai girma ka ce ka ɗauko kai ma abu ƙanƙanta da izza ka baya haka ke Allah ya shi mu kai babu babu da ke magana ga to ayyu sadaqa afdal to wata sadaqa ce ta falala قال أخبرنا محمود بن غيلان قال قال وكيع قال قال سفيان عن عمارة بن قاقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال رجل يا رسول الله ونسي أن أي صدقة أفضل والصدقة تقول الله قالت أنت الصدقة شنك فتد دوكك صدقة وأنت صحيح لا تنك قلوبا متوقع ذويبا شحيح كان من سن دوكيرك ما تأمل العيشة كما كان من سارا شيء قبل ايوه wa takhsha faqr a gabar da kake jin tsoron talauci shin da, kake lafiyayye kenan a wanda yake kan fada mutuwa nan da nan shi zai ce zai sadaka zai zakka guri na na guri baiti bi makani kaza li fulan guri na da yake guri kan abawa ne kayan na dauka kai maza maza ku je ku gina masallaci ba na ga so ba da lafiyar kana ji kai ma an ka ci zaka ji zaƙin kuɗin in ka ci zaka abin nan a cikin a wannan gabar ake ɗauka a bayar abinci da zafin sai yana tiriri an gane ko me yake cewa wato wa na ta'ama ala tata'ala hubbi da kalima ala hubbi a san da suke san ta sai dai san da suke lafiyayyu miskina wata kiman wasira ba san da kai ba ka bukatar sa ba to kai ba gishiri ba maiko alhaji a daina cin kwai a daina shan madara sannan suka ce a rama mutane madara a rama musu kwai a'a a san da kai ma kake cin kwan kake jin daɗi zaka ce ga kwai in ka sa kayan sune ma kyau sai ka ce ga kayan sa in ka shiga mota kana jin daɗi sai ka ce ga mota in ka shiga gida kai ma kana jin daɗi sai ka samu ka ce kai ma ga gida irin wannan kyaututtukan shine wanda shari'a take so abinci da tirinta yana zafi an buɗe maka abu ka ji ga wani mabukaci ya zo kawai sai ka ce a datse a baya Ali bin Abi Talib kamar da malamin tafsiri suke faɗa kansa Allah ta kwada wannan ya kai azumi an kawo masa abincin lafiyayye ka duba mabukaci mai azumi da bukatar abinci ya yaka zai ci kawai sai ga almajiri ya ji abin bayan sai ɗauka ce a bashi ya ce wa yi tsi'in na ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kaga haka ake ba sai ya Allah ba wani mai dan dabaru da ɗin ke ma nan sai je ɗan ga wani abinci ka ɗumama wata yarinya aljanu sun hana ta sakaci a ce wannan malam sai ku inda za ka ce a ba ka kanwata قال قبر عمرو بن عمرو بن علي قال قال حدثنا يحيى قال قال عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحه ان حكيم بن حزام حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعم، افضل افضل الصدقه ما في فضل الصدقه ما كان عن ظهر جنن wacce aka yi ta a saman bukata ma'ana kakkai kai ma kana sare an gane ko a an kai kai ma ka wadata ne wal yadul ulya hannun da take sama khairun min al yadis sufra yace mafi alkhairin da hannun da take kasa ma'ana hannun bayarwa ne mafi alkhairi da hannun karba wabda bi man ta'ul nisan da zaka sadaka ka fara da wadanda kake daukar nauyin su ana khabara amru bin sawad ibn al-aswad ibn amru an ibn wahab قال قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال قال سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بي الخير الصدقة ما كان عن ظاهر جنا وانت أكيد أسمى بكاته وابدأ بمن تعول كبارد أنك كثير أو قال أخبرنا محمد بن بشار قال قال لسان محمد قال قال لسان شعبة أنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon sun ce idan anfaqa rajul ala ahli idan mutum ya ciyar da iyalansa wa yahtasibuha yana mai neman ladan Allah akan ce wannan kana tilan sadaka sun mai sadaka ka ce da iyalanka sadaka ne ta dauke kaso ta abin nan ana cin abun nan ko ta duka zo da wani zunguro da takarda ta yaka ta dauka fankira ta gani ta ta gashi naman rago ne ka ce taimaka musu ka ciyar yadda su ka yi waye da shawararsu kai kanka ma wato alkhairi ne gare ka a cikin ce da iyalinka eh bi hadisi ne sahihi qala khabaran qutayba qala qala sa'al lays an abi zubair an jabir qala ta ah, taqa rajul min bani uzra abdan lahu wani mutum ya yanta bawansa shi mutumin daga kabilar banu uzra yake ya yanta shi an duburin a bayan bayan da cewa ne ina na rasu in na riga kan so na yanta in ko bari riga ka rasuwa magaja za su gaje ka wa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari ya iske annabi sallallahu ga wani mutum ya yanta bawansa bayan baransa wa qala ce alaka malu ghayru kana da duke bayan wannan bawan qala ya ce shi kadai ne shiga kyautar ɗarka kai kuka ce wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai ce kai mai sharihi minni wannan ba ba yace kowa zai ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a kasuwa fashtarahu nu'aym ibn abdullah al sai nu'aym dan abdullah ya siya shi bi miya dirham da dirhami 800 fa jaa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ko inda wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa ila yamika annabi sallallahu alaihi wasallam qala ti ibda bi wannan ka fara da kanka ga kana suturu yaushe ka daɗe baka ci kaza ba yaushe ne ya gidanka da ɗakin da kake kwana ya bargonka ya katifanka kana buƙatar kai aure buƙatunka ne tukun na kan kanka kana buƙatar ka ci wasu dargozo da wasu caji da wasu ebe-ebe kai a kanka ibda bi nafsi ah ka fara da kanka fata sadaka alaiha ka fara yau kanka sadaka ka je ka samu abu ka samu wani loko wata kuturwa kai kan gaci sadaka ne ka sha madara ka sha zuma sadaka ne kai kanka sadaka domin ga wani yana ci daga arzikin Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum ina azabi la shadid kana cikin alhamdulillah kai wannan yaji kana cikin alhamdulillah mun samu ladan sadaka ha ah kuna kokonto ya rasulullah ayati ahaduna shahawatu wa yakuna a fiha ajr qal ara'ayta law wada'a fi haram qala lahu a wizr ayati ahaduna shahawatu wa yakuna lahu fiha wizr a ajr dan mu sai je bukatar sa ya je ce gongoje kuma a bashi lada ta ce ku bani labari da zai je zai kewa haramun fa kuna ganin za a rubuta masa zunubi suka ce imana eh, ka san wasu bai da suka fahimci Allah kuskure ne liman wannan limaman namu kuskure ne fa yadda ake fahimta Allah na rantse maka da Allah ba daidai galibi ake fahimci waye Allah ba shi fa Allah baya so ya ganga a cikin kunci ya fi sai ya pet rajal kana sheki ai Allah shi ya san me yayi ya fi sai ya cikin walwala da nishadi shi sai ake ganin daga cikin wato mun alama mutanen banza duk mutumin da baya so ga mutane cikin walwala ba mutumin kirki bane idan Allah ya buɗa maka buɗa wannan tare taren kuɗin da kake kai nawa aka tara maka ci kuɗin ga malam wai a yara to ai malam ka mutu ka bar yara shi to kai nawa aka ban maka ka zo ka gada ka shuka ta sar sallah ka yanki ku ci iyalin ka kuka samu yago mai mai ka je ya cika hannu ga abin nan ka ba da kanka sadaka tuko kana da lada fahim ko bane un idan wani abu ya ragu bayan biyan bukatun ka fali ahalika sai ka dawo iyalanka kaga kanka aka ce ka zo wani ci gaba daya tafi kan yaya ai maka fahim ko bane un idan wani abu ya rage an ahalika bayan biyan bukatun iyalai to zai ke cewa falil to falil zikara ba suka sai ka dawo danginka fa in bala an zikara ba suka ce idan wani abu ya rage bayan biyan bukatun iyalai fa haka zawo haka da suka kalli dama da hagu kai tarabawa bai ne dai ka an yamini ka wa'an shimalik gabanka damanka hagunka kaga ma da haka ake ya kusa ƙara sai guda bakwai to ɗan ƙara wani babu sadakatul bakhil babu yake magana akan zai iya yi zai yi ko kuma zai yi marwaci ya rowa a ya sadaka sadakan marwaci ma'ana me rowa dan na makeke mai hannun shago an gane mai hannun jarirai ba za ka ji illar da kake wa kanka da baka sadaka قال أخبرنا محمد بن منصور قال قال السنة سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سمعت أبا هريرة ثم قال قال حدثنا أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنفق مثال من شوى المتصدق من صدقة والبخيل ده مثال مروتي كمثل رجلين كما متانين بيو عليه ما جبتا wannan da aka ba su riguna guda biyu ko silke guda biyu wasu riguna ne matsatsu iya iya mamansu ko iya wuya an gane duk wanda yake so waye zai so ya sa riga iya wuya ai zai so ya jawo ta har ƙasa to me zai jawo ta ƙasan tsaya ka ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gashi au junnatani ko kaga ya ambaci ta jubba riga ko kuma junna kaga zai zama cewa silke min hadidin ta karfe min ladun kaga sudihima wacce ta tsaya iya mamansu ana ji da kyau rigar ila taraqihima wato daga mama zuwa wuya fa idza arada al-munfiq an yunfiq to duk mai sanda mai ciyarwa ya so ciyarwa ittasa'at alaihi dir'u sai wannan rigar ta bude yana in yana so ta bude mai zai ciyarwa zai yana kokarin ciyarwa sai ta bude sai ta dinga kasa ta kasa ta kasa an gane aw marrat ko ta tawo kasa hatta tujinna bananahu har sai ta rufe hannayensa na kawafi yatsunsa na kafa da na hannu kaga menene sadaka tana jawo sutura tana jawo arziki na'am to shikenan yake cewa ittasa'at alaihi bir'u sai rigar nan ta yalwata aw marrat hatta wa ko ta to hatta tujinna bananahu a sai ta rufe ya tsansa wa ta'fu wa asara ta share ma tsawunsa ana ji wai za a rabin makhilu an yunfiq idan marowaci shi kuma ya so ciyarwa yana so ya ce ta ki to an yana ƙarin haka la ƙala fort sai ta manne ta ƙara matsin wala zikat kullu halka duk wata gaba da take jikin sai ma ta ƙara matsewa maudi'a a gurinta hatta aka zatu bitar kuwatihi har sai ta ma wato gaɓoɓin sai sun matse da wuyansa gabaki ɗaya au bi raqabati ta ma zo ta tura daga ɗayan sama ta zo ta manne shi gaba ki da da dunduniyar ta raqaba ta matse shi ma'ana talauci ne wato kyauta a rowa tana jawo talauci tana kawo tsiya ƙarshe ya take kawo yanzu ka ya za ka ce mai ciyarwa ya zauna baya samu wallahi ba yi na rantsi maka da Allah ba taba yi ba kuma za a yi ba ba taba yi ba sai sa ma mutum yana da wani tunani na na arziki to ya saki hannunta kawai wannan kenan an fi gun faqa an ya gula abu rayya ta ashhadu wallahi ina shaida ku da nake goya wannan hadisi anni annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yuwasi'uha ko sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ce ta budewa ce ta budewa sai ta budewa yuwasi'uha yana ta yalwata hannunsa fala ta tafe. shin moroci ne kenan yana kokarin ya buda ba ta buduwa yana kokarin wannan tana manne shi yana kokarin ta busa da ƙara riƙewa ai bai sadaka ba أنا طاووس سمعت أبا هريرة يشير بيده ويوسعها ولا تتسع shi ma yake cewa naga Abu Huraira yana yana wa da hannunsa yana kokarin ya yalwata wala tattasa ba ta yalwata hadisi ne sai kake nan me rowa ba wani ga wanda kake wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa kanka kai wa rowa wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah da cikin modaci ne ku ne mabukata da Allah ya ce ku ciyar dan arzikin ya dawo muku dan arzikin ya dawo muku ne wani yau da gaske gani in ana cewa a ciyar mai jawabin da ce wannan malamci ta dora mutane wa iyawa ita zabiyar fa ka gode wa Allah da Allah ya kawo kunnan ka karab ka ji cewa a ciyar wani ba shi da mai gaya masa wani ba shi da mai gaya masa kai ko Allah ya sa ka ji kana ji sai ka je ka ɗauki mataki wallahi inda ka ce sai an ciyar da kai haka Allah ya ce hadisi ne man kubisi ce sai musulmi Allah da kansa ya magana cewa an fi unfi ka alai ka ciyar ni da kai na zan ciyar da kai malam ko bukatu ne an je an yi odar kaya ko kasuwa sun tsaya cak kaya sun tsaya sun ita tafiya wallahi malam ku da hankalinka shiga sadaka ce ita ce da mutane abinci wallahi kana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ko turzaquna bi du'afaikum ana taimakon ku ne auna ba ku nasara akan abin da ku sa a gaba saboda taimakawa ku da kuke yi قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال قال سنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثال مرو وكيد من سرقة مثل رجلين كما مزاجبين عليهما جنتان سنادة وتوري يعني يأتي من حديث أرفي قد اضطرت أيديهما wato ta manne hannayensu ila ɗihima har zuwa Turkuwa. wannan Turkuwa har zuwa wuyansu ta matse su fa kullama mutu mutasaddiqu bi sadaka duk sanda mai yin sadaka yin kura yin sadaka mai wanda riga ta manne shi ittasa'at alai sai ta buɗe. wata riga ce aka tsara ita ba ta buɗe ba sai an mata sadaka hatta tu'affi asara har sai ta shafe sawunsa وكلما هم البخيل بسنة شمره تيهيون قرى بصدقة دي صدقة تقبضت كل حلقة دوة تقبضت لكن ما تقارب مني وا. إلى صاحبتها أدكين يوم وتقلصت عليه تمنيت بكو تأوريشي وانضمت يداه أنا أتقارب مني وإلى تراقي إذا ويأت تقبضت لي أم مني تقبضت لي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجتهد na ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ta kokarin shi marwacin an yi wasi'a ya bude rigar fala tattasi'a ba ta buduwa babu lihisa fi sadaqa babu ya kamata ka ce ni da wani da wani zan ba kawai zaka ba mutum abu sai kai kamar ka shi to zo zo kwaya nawa ne ka dawo farin jan ko koma shine lihisa bin kokkofi wajen yin sadaqa zaka ba sadaqa so aje ka bayar da dama hagu ba ta gani ba kai ba so ka ce wanda ka ba ba ya gani Allah ka kishi ai tunda ba an ce to ni ba zan ba shi ba kai dogon ta zan ba wancan ya gajarta kicin kai kai ka za a ba a san an ka zo kyauta duk sanda ka zo kanka dinga tunanin matsala an juma zan lakar karbi ita ji kai abin kai gaba wallahi in dai dan Allah ne Allah yana jinka shi ba Allah ba zama fa ake a tattara a yana da wani gidan mai bane da sai an ji an kawo kuɗin da kun fa yake yi kon ya ce wani zama shi kenan ba ka zama wani kai ne sai ga duk abin da ka taba ya zama gari wani ba kai bane ko an saka wajen sai an samu matsala قال أخبرني bin بن عبد bin بن عبد an عن قال حدثني أن ليس قال قال خالد عن ابن أبي هلال عن أمية بن هند عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا يوما في المسجد وترانا مكتنجة مسلاتي جلوسا الزوني ونفر من المهاجرين والأنصار تارد وسآيري وسمتاني نا المهاجرون دا الأنصار فارسلنا رجلا سماء كأيك ونمتن نهدك إيه تشمو إلى عائشه إذو أنا نعيشة يستأذينا دي يعني ممان إذن تو يتوى ذام زوزاي موتا فتوى أنغانيكو فدخلنا عليها تبام دا ممكش غوجانتا فالتك فدخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم take cewa da kada alayhi sa'il wata rana wani almajiri mabukaci ya shigo wajena wani lokaci wa indi rasulullahi sallallahu a lokacin annabi sallallahu alaihi wajena fa amartu lahu bi shay'in tilati a bashi wani abu thumma da'awtu bihi sai ta zo zo zo bana zartu ilai sallan kallon abinda kai guda nawa aka baka kaga aje dai dawo kuna ji da kyau Da daga ce a ebo abun ana bayan me kamata ko ta dauke kai amma zo zo kai ɗauko bakin dora mai da wannan annabi sallallahu na kallon ta sai ce min da zai ba ta fada fa'ila su makare ce a ina wajen to shi kenan faƙalar rasul sallallahu alaihi wasallam ce amma turidin aisha ba kya so ne Allah ya dukula bai taiki shay'un ba kya so ke ma arzikin ana dinga shigo a gidanki gaba gadi ba wala ya kharuja illa bi ilmik kuma ya zama cewa ba zai ba ka so a wani abu ya shigo gidanki kuma ya zama cewa an zai fita daga gidanki ba ka sai da cikin sani ma'ana za ki su duk abin da ke zai shigo gidanki sai kin san adadinsa wanda zai fita cikin adadinsa ai kuskure ne ai arziki ko ya dinga durowa wanda zai fita ma ba a san wanda yake fita ba economist ne ai kawai zai ce ka baya gaba gaɗi ka kama a dinga baka wallahi akwai wanda da bakin durwa za a bashi wani kuma ka sab sab sab a wata shi ka'ida dubu talatin sai ta shigo ba wata kofa sai wannan ko ina an toshe lafiya shi yake cewa kuntus na ne ce a zan so ai a dinga bani gaba da kadin kale ki ce mahalin ya aisha ki a hankali la tuhsi ki daina wani lissafi da keke da keke fa yuhsi Allahu alayki sai ki ma Allah ya miki keke da keke inda an fito baiwa akwai duwan da yanzu Allah ya bashi kawai shi ba so ake kaka zama mai tsari ba wanda baya koyar rashin tsari matakar an ce wannan baya da sarƙa akwai a ɗauka a baya kai na fasa mai da shi fito ko kuma kaga ɗauko ɗaya mai wannan mai da su to wannan mai yadda kai ma sai ai ga wani guri na ga wani arziki na kai ma sai a ce arziki koma shi قال أخبر محمد بن آدم انا عبد عن هشام بن عروة عن عائشة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني أنا لا تحصي كيكي كيكي كيكي ويحصي الله عليك كما في الله من كيكي كيكي karki iyakance sai iyakance mu to kaga wannan yana daga cikin illa zama da karɓar albashi kawai albashi in kana da suka samu wani abu ka sace goyawa ka samu wata sana'a ka goya domin ka san abin da zai shigo ma a wata kike da kike ne ka samu sana'a wacce zai dinga zuwa kawai asali mai sana'a guda shi mai sana'a shi ne kaɗai da tsaye a fadar Allah da wanda ya nuna da kiwo ko Allah ya rubuto masa tunda kai ka san albashin da zai zata ka ba zai ishe ka ba kan ka sani kuma a ce wannan taga ko huda ita kaɗai ce yake shigowa tare sama da ƙasa duk taka ce Allah ya baka قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال قال, ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أسمعت أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله يا نبي الله ليس لي شيء بأن وأنا أبو إلا ما أدخل علي الزبير فتسي أبدا مجي ناش ومن الشجرة فأنا عليه جناح إن هذا لي في أن أرضخ لأن دنجا ينتو تابي ما يدخل علي لكن أبدا أتي كامل كامل جدا فقالت ارضخي ما استطعت ki iba baki bayar gwargwadon ikon ki wala tuki fa yuki Allahu alayki kake daure bakin buke ma sai Allah ya daure miki bakin arziki tuki min alwuta'u alwuta'u shine madauri la tuki fa yuki Allahu alayki kar ki daure bakin buhu bakin jaka ma sai Allah ya daure miki baki ban bakin jaka ki a bude to abashaka abinda mu faɗa daidai alkumalada wani faɗa bisu sirri Allah ka yafe mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على